mata. To a shirinmu na mata da siyasa mun sake samun bakoncin Sadiya Aliyu daga Bana wadda aka fi sani da daga Biz Beauty. Daga Biz Beauty. Kin taɓa halartar wannan fili namu na matasa da mata da sana'a. Haka Daga wancan lokaci zuwa wannan lokaci wani irin ci gaba aka samu a sana'ar. To alhamdulillah kasuwa ta bunƙasa sana'a sai dai mu ce alhamdulillah muna gode wa Allah. Kika ce kasuwa ta bunƙasa a buɗawa masu sauraro su ji bunƙasan ƙaƙa. Dan lokacin da na yi interview wancan karan ban samu na zama ban samu na gina kaina haka sosai ba mm. amma yanzu alhamdulillah gashi har na buɗe shago na kuma mutane suna ta zuwa suna zuwa kwalliya gurina. Da da wancan lokaci kawai sai dai in je gurin mutane ko kuma su zo dai gida haka to amma eh. yanzu na bude shago mutane da man yawanci yan Kano in dai ba wai kina dan shago ba su dan zo su wani tunda sun saba kowa dai yana da dan fentin nan a jikin bangon gidan su waye eh. amma dai dan shago in kika dan yi bitfine dan shagon ki eh, to zaki ga customers suna ta zuwa o da ba da da ke ba a Kano kike ba a Kano nake ni a Kano ce to na cikin ce ki mutanen Kano sun saba in ba shago gare su eh to sun saba sun fi son shagon ne me yasa kika ce haka tunda shagon zaki tsaya ki kawata shi ki yi shi test din yadda customers ɗinki suke so kenan akwai bambanci tsakanin da da baki yi da baki da shago da kuma yanzu gaskiya akwai sosai menene bambance bambancen da aka samu to like that da dai sai na sai dai mutane su referring dina zuwa wani ko kuma wata tana kawata ce tana da yar uwarta za ta yi kwalliya ta kira ni ta ce min wacce tana son kwalliya ko wani abu amma dai yanzu tunda na bude shago na kuma alhamdulillah na kawata gurin zaka gani mutanen da ke following ina Instagram za su shiga DM ina su min message tambaye ni price din makeup ina sannan kuma su zo su yi a waje na. Kenan yanzu dai banda shi kansa shagon kina kuma tallata kanki a eh ina yi a shafin sada zumunta ba ina yi a facebook ina yi a instagram su kadai eh su kadai whatsapp na ga wasu sukan yi amfani da whatsapp whatsapp ai zaki ga mostly mutanen ki ne da kika san yan uwa da abokan arziki mm. sai kuma maybe in kin yi wa client kin yi saving number ta mm. so zaki ga wannan su ina dai saka a whatsapp amma dai whatsapp dai a cire shi daga wannan saboda yawanci zaki ga yan uwanki ne mm. friends ɗinki ne ba wai ba ko bane yawa eh sai dai in kin yi wa mutum kwalliya kin yi saving number shi like kina son ki tura mishi hoto ko kuma wani abu sai ki bar number dai haka kwalliya kaɗai ake yi a shagon ko banda kwalliya ana dan wani abu eh ina sayar da turaren wuta haka da kuma dogayen riguna na mata in mutum yana so zai iya wa in ka zo shagon ka sai kuma irin akwai drinks haka in ka zo duk ya kadai malama <laughs> ki kwalliya ki sayar da turaren wuta ki sayar da eh, dogayen riguna insha Allah kin kwasa da yawa a to rayuwar ce sai da haka eh, da can kafin ki bude shago kina turaren wuta ne a ba na yin turaren wuta gaskiya sai da na bude shago mm. da in bar shagon haka kawai a ce kwalliya ne kawai sosai na fara kawo kaya haka saboda in nan bata samu ba nan zai samu shi turaren wuta Eh, eh, masu zuwa ne suke tambaya yasa kika yi koko kawai ke kika yi tunanin ya kamata na ga ya kamata ne tunda abu ne nake mu'amala da mata hmm. so na san mata suna son kamshi in suka zo kwalliya ina kan tallata musu abin da nake siyarwa in mutum yana so zai dauka ya bani kuɗi ko kuma in sa a instagram ɗina shafin instagram ɗina in kina so ko ki zo gida ki dauka ko kuma in sa a kai miki gidanki to banda tunanin wuta tunda mata an san su da kyalkyali da kamshi hmm. ana sayar da na jiki eh wannan ina sayar da humra eh. eh akwai humra banda humra fa babu na babu eh babu eh su kuma dogayen rigunan dinkaku ne ko kwa na gida ne ake dinka su dinkaku ke nake dinkawa ba ni ce telan ba sawa nake ake dinka mu nake sa a shago eh. eh na mata kawai na mata eh to daga tun da kika bude lokaci ah, shago zuwa yanzu wani irin alfanu kika samu to alhamdulillah ni kaina yanzu ina alfahari da kaina dan na manta yaushe rabon da in kira iyayena in ce musu su mun wani abu ko kuma suna da yi min iya gwargwadon su amma wani sa'in akwai abin da kai ma za ka yi da shi kamar yanzu na koma makaranta zan iya fari a cewa ni da kaina ba wa iyayena ba su da halin da su yi ba amma ni da kaina na na siya form eh, na siya form na yi applying na komai da komai sai da na samu admission din na zo na nuna musu na ce musu ga abin da ya faru kuma na je na biya kuɗin school fees ina da kaina da kanki da kaina wallahi ban tambaye su ba ni na yi komai da haka me suka ce sun ji daɗi sosai sun yi daɗi eh. sosai dan ko kullun raddiran da na samu client zaka ga fuskar mahaifiyata akwai annashuwa murna irin abin na abin ka na iyaye eh. mata to wannan alfanu da ke ta samu me burin ki nan gaba buri na in fa haka ki fa haka ki kaka buri na fa haka saboda na taso a gidanmu muna da mata da maza amma mazan gidanmu ba su fi ba su fiya um, fannin su ba su fiya ba da amana a kan ilimi ba sun fi shiga kasuwanci mm. to matan gidanmu su suke da ilimin mm. so duk sun wannan alhamdulillah kuma ina da inspiration ina a gidanmu ita ce babbar yayata ina son kai inda ita ma ta kai insha Allah eh ita ina ta kai to alhamdulillah yanzu ita ce ta kai inda duniya da an santa eh me take yi ita ita ce general manager ta legal advisor ta NIMSI takardar bauta ƙasa eh. Mm. Eh, to ai ita aiki ne na gwamnati ba sana'a ba tana business ɗinta tana da shops tana sayar da su accessories su sarka da komai duk mm. abin da kake so su laces haka tana da shi eh. wato ita ce dai ta ita ce inspiration ita ce ki ita ta cusa miki mm. to a wani irin kalubale ake fuskanta kalubale akwai su kam gaskiya alhamdulillah kalubale wata rana zaka tashi babu customers ka zauna haka dai kana jira shago ne dai kana dan bukatar wani abu dole dai dan customers ya dan zo to in baka samu ba zaka dai ji babu daɗi mm. amma in ka duba ka gani zaka ga kafin wata dai ya kare a cikin wata zaka iya samun customers bai fi a cikin sati ɗaya satin biki na ɗaya ne ba mm. ba zaka samu ba amma sauran sati uku mm. zaka iya samun customers to akwai kalubale amma dai in ka kwantar da hankalinka zaka wuce wannan gurin insha Allah to wani kira zaki wa mata matasa ina kira ga mata matasa mu tashi mu dogara da kanmu ba lallai sai iyayenka ko da iyayenka suna da shi ka tashi kai ma ka nema su ba za su yi alfahari da kai wata rana ko da kana dan kawo ko in suna sun siyo kayan cefane ko ka dai dan je kasuwa ka dan siyo dan galan din mai ka ajiye musu ka ce musu gashi za su ji daɗi kuma za su saka maka albarka to wannan albarka ita ake so To malama daga bana ko? Mm, <laughs> daga bana <laughs> sai baɗi. <laughs> Eh, ya sunan wajen kwalliyar naki? Daga Biz Beauty. Daga Biz Beauty mm. na gode. sosai kwarai da gaske. Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya. sai kai mun